Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu sunan Ahmad Giza Yusuf um, jarumi a masana'antar Kano da gaskiyar lamari saboda Allah saboda ma'aiki abubuwan da ake aikatawa a wannan masana'anta ta Kano ya oba zan fasa kwai billahi azim zan fasa kwai kuma idan na fasa kwan nan ba mace ba namiji kuma ba yaro ba babba zan fasa kwai kuma ni zan faɗi ranar da zan fasa kwai yau talata ba rana ita yau rana ita yau ni da kaina zan fasa kwai a tsaya a saurare da maganganu da fada, ba ƙarya a cikin su zan faɗi maganganu inda ni na san amsoshin su ko ina aka ce aka ce amsarta zan ce ga amsarta yauwa zan fasa kwai zan fasa